sauti daga arewablog.com a maskallo da saurari assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkamu da saduwa a cikin shirinmu na fasahar zamani shirin da hukumar gidan talabijin ta taurarwa tv take ɗaukar nauyin kawo muku ne na ku a kullum alhaji adawar da wani ne mashirin wannan shirin sai ku bi mu sana a hankali domin ji da ganin yadda shirin zai kaya. Eldaud idan mun zo za mu zo mu ji menene fasaha ta zamani musamman kamar yadda wayoyin yanzu aka samu ci gaba akan na baya. Eh gaskiya alhamdulillah kamar yadda nake kara jaddawa cewa ni dai harkar communication na shige ta a shekara ta 2003 mm. zuwa da hudu. So lokacin da na shiga harkar communication na fara da sha'awan gyara ne. dan lokacin mutane in sun ga waya suna mamaki ya za a yi waya kuma lokacin waya ba ta wuce ka kirawo a kira ka ka tura mm, sako ba so har waya ta fara zama wani abu wanda za a iya yin tura abu daga mm. wani abu zuwa wani abu wato akwai wani fasaha a da ana ce masa infrared idan mm. eh, gaskiya wasu wayoyin da suna irin wani erection irin su eh, bana manta Motorola mm. su waye suna da wannan fasahar wanda za a iya hada waya guda biyu sai a jira sai sakon yana shiga iya shiga har ya shiga cikin eh, cikin daya so ka gani ba a lokacin kenan na magana daga lokacin waya ta tashi daga a kirawo ka kirawo ta koma ana iya tura abu kamar misali a tura wani application ko wani, abu kenan daga wani mm. waya zuwa wani waya so kaga a lokacin waya an fara eh yawa to eh. kamar yanzu ana cewa zinda eh. so yawa kaga yanzu an ci gaba an bar wannan line mm. so haka ne so dan gaskiya fasahar waya tana da faɗi sosai mm. kamar ni kuma yanda ne sha'awar harkokin communication mm. wato a cikin wannan harkar da gani ta ilimi wato abin yana burge daga lokacin da muka fara zuwa yanzu an samu gagarin mm. ci gaba na fiye da inda mutum baya zato hmm. don mu lokacin da muka fara gyaran waya mu muna gyara waya ne kamar misali zan ce maka mu bude inji mu gyara mu cire IC mu yi waya duk yanzu kuma yanzu wayoyin sun tashi ma daga wannan layi zaka ga wayoyi ne yanzu ake ma kawai soft touch ake ta hmm. ba ma wani inji kawai za a sa screen ne kusan control din yana screen din yawa eh, da yawa da ana iya cire batir ko to yanzu kusan abin ya zama hmm. gaba daya fasahar ta koma kan screen ne so kaga an samu ci gaba ba mm. ka gani eh, akan da mm. wato waya ta tashi daga kira a kirawo daga sako daga tura sako da daga iya tura sako mm. zuwa kira ne to yanzu ta koma ma kai waya yanzu ba abin da ba a yi da ita a duniya nan to za mu so mu ji da an samu fasaha ta zamani su ci gaba akwai abubuwa da yawa a cikin waya ko za ka yi wa masu kallon da saurari dan karin haske kaɗan daga cikin abin da ke a kunshi a cikin wayar hannu albishirinku Bello Muhammad ɗan dago Enterprises katafaren kanti ne da za ku warwashe da lemukan sachet, tiara, foster clarks, fresh quick, fruity, josie, jolly juice, gangariyan kayan haɗin lemu da na haɗin yogurt, kayan haɗin biredi, kayan haɗin kunun aya da na haɗin cake. Bello Muhammad dago Enterprises na lamba 37 gidan Audi Haya ɗan batta kasuwar Singa da wanda ke lamba A ɗaya biyu uku tsohon gidan mai kusa da gidan gashash shi ma a kasuwar singa da wanda ke lamba ɗari bakwai da biyu gidan posta clarks kusa da ɗan dago firamare sabon titi mandawari da kuma wanda ke lamba ɗari ɗaya da sittin da uku block c baba na begu shopping complex bella road da wanda ke masallacin idi da ke kallon kasuwar kofar wambai yan robobi a kano ku kira sifili takwas sifili uku shida ɗaya tara sifili bakwai biyu uku da sifili takwas sifili shida takwas shida sifili shida bakwai takwas ɗaya da sifili takwas sifili uku ɗaya uku ɗaya tara takwas uku biyu da kuma sifili takwas sifili takwas sifili tara sifili shida sifili biyu uku Bello Muhammad dago Enterprises a kanan dabo. to abu na farko da na faɗa yanzu ko kuma abu na biyu da zan faɗa yanzu shine fasaha ta misali yanzu a misali a ci gaban da aka samu akan mm, na da yanzu waya yanzu ina daga gidana mm. zan iya kiran mutum a waya ya san cewa ni ne na kirawo shi zai iya kalin hoto na da location din da mm. nake da waye di ya gani kaga wannan gagarumin ci gaba ne wanda in a danin an ce za a yi haka mutane za su kiyama za su ce a ah, kai wani tsafi ne to a yanzu ina gidana zan iya kiran mutum daga inda nake ko a ina a duniya ya san kuma ya ganni kuma a inda nake din kaga wannan gagarumin ci gaba ne kuma ita waya da ka gani a yanzu ana iya sanin wato mutum inda yake mm. ta hanyar waya wato akwai wani abu da ana ce true caller eh. in mutum ya kirawo ka zaka san cewa wane ne biyu kafin ka dauka ma zaka san cewa wane ne ya kirawo ka mm. ka gane ba to wannan ci gaba ne na fitar hankali wanda mm. mutum ya zauna ya kula da shi ya san cewa eh lalle daga inda aka taso zuwa yanzu mm. an samu gagarumin ci gaba a harkar fasaha eh mm. kuma muna jinjina mutanen da suka yi wannan harkar duk da ne ba mu bane muka yi to amma muna jinjina musu kuma saboda wannan gagarumin ci gaba da suka kawo na dan adam kasancewar eh. ita wayar hannu ta hada agogo ta hada abin lissafi ta hada abun nuna yanayin zafi da kuma nuna mahajjar duniya da sauransu me za ka ce dangane da wannan ababai da ke cikinta to ka gani ga wannan ma wani wasu bangarori ne da yawa da ciki kaga yanzu waya ana iya lissafi da ita kuma akwai manhajar da ka gani ta temperature wanda mutum zai iya sanin yanayi ta waida yanayin kaza da kuma manhaja ma ta ainihin kamar eriyan gari haka ko eriyan kasa mark duk iya ganewa duk ta hanyar waya yanzu mm. to kaga irin wannan gagaruman ci gaban wanda da he a internet ko a kwamfuta kuma hatta internet din yanzu da ka gani mm. ita waya ta dau internet din gaba da saboda abin da zan sa mm. in na maka misali da kamfanonin kamfanonin da suke amfani da layukan wayar salula din irin su MTN su eh, Airtel da sauransu suna samun gagarumar riba ta bangaren wayoyin android yanzu hmm. saboda yanzu su kawai damuwarsu in ka sai sim ma ka a smartphone akwai wayan da ana ce smartphone shine wanda zai iya yin komai na yanzu kenan hmm. android kenan ba wanda za a iya yin komai da shi kamar yadda muka faɗa wannan application hmm. na na ganin na sanin inda mutum yake da na video call da na waya duk ta wannan android din aka iya yi ta wannan waya android din so ka gani wannan abin da ka gani ba karamin fasaha ba ne to hatta yanzu kamfanonin da suke da amfanin kawai suna cin riba ta wajen kira a kira wani mm. to yanzu ta wannan bangarorin na intanet da ake amfani da shi wajen tura sako da waye da sauransu to tana sun fi samun riba yanzu to kaga waya ta dau ayyukan gaba ɗaya da da ake a na'ura wanda ba amfani da waya da yanzu duka ta dauka ta hada shi idan muka dawo baya waya galibi ana amfani da ita ne saboda amfani na rayuwa sai ka ga a wasu sun ɗauke ta kamar wuri na morewa ko na cin zarafi ko na kallon wasu abin da ba su dace ba shin kamar a fusahar zamani kamar ta ɓangaren abin da ya shafi a kyautatawa da kuma karuwa irin na addini kamar wani irin ci gaba ka sama a wannan fasaha musamman ta hawayar hannu gaskiya misalin da zan yi ana wa tunanin kenan mm. ana wa tunanin ita wayar hannu kamar kamar rayuwa ce mm. wato mutum ne zai zabar wa kansa abu mai kyau da mara kyau mm. ita rayuwa kamar da ana yanzu Allah ya turo mu duniya mu rayu akan tafarki mai kyau to amma kaga shi dan adam shi il hankalin da Allah ya bashi shine zai zame mashi linzami mm. to haka wayar hannu take lokacin da kadan wayar hannu kake amfani da ita zaka samu abubuwa da yawa a ciki mai kyau da mara kyau mm. to in kai amfani da mai kyau to kaga kai zabi na gari kenan lokacin da kaje kana amfani da abu mara kyau to wannan shine kai kai kai mummunan zaɓi kenan to amma abu mai kyau shi a ciki kai ne dan adam iliminka da tunaninka da ƙwaƙwalonka zai ware maka mm. shi yasa akan so mutane masu wayo ba a so yara ƙanana wanda ba san ciwon kansu ba suna yawan amfani da wayoyin android saboda za su samu da wasu shi'uman mutane wanda sun fi su mm. wayo suna sa su cikin wata hanya wadda ba ta alkhairi ba mm. to amma in mutum yana da hankali in mutum mai hankali ne yana wayo yana amfani da wayoyin android mm. to kaga ya san abu mai kyau da wani ka zaro wani ya jashi iya nuna masa wani abu mara kyau zai gane cewa a ah, wannan yaudararsa yake galibi an eh. ta sai kaga an samu wata waya a ce wannan tana rike shaji wannan ba ta rikewa wannan wayar tana rike lena service wannan ba ta lenawa menene bambancin eh, irin waɗannan fasahohi tun dan haka suke ko ko dai a ya batun yake eh akwai wanda daga wurin ainihin hada wayan mm. wajen lokacin da ana a manufacturing inda ake yi su karfin network din mm. da suka yanzu kamar misali a yanzu kaga yanzu eh, daga cikin ci gaban da ake aka samu a yanzu mm. har ya ma tashi daga yanzu da muna wani 2G 3G yanzu kaga muna har 4G ma 5G wani kasan ma to kaga wannan wannan bangaren 5G da duka dai bangare ne wanda ya tafi na wajen fasahar da muke magana a yanzu ta ci gaban video call tare da internet abubuwan da ya shafi internet ta nan ne dai ba wai ta wajen wajen kolin da sauransu da yauwa mm. to kaga ba amma duk da haka yanzu wannan karfin network na waya din mm. da wajen kerawa akan samu akasi daga wata wayar in ka ji wani guri signal din yana ba ta iya jure mm. wannan ta karbi wannan signal din ba amma wata kuma tana da isasshen magana disin da zai iya amfani da wannan signal din mm. to wannan gaskiya daga wajen kerawa akan samu haka kuma ba wai a kamfani ba yanzu aka samu ko a Samsung zama misali a Samsung mm. akwai Samsung da aka samu manya manya ne wanda suna da tsada amma akwai gurin da suna rena network din mm. wasu kuma kanana wanda kudin su bai kai ba saboda a lokacin da aka kera su an yi amfani da ainihin eh, material da aka yi amfani da shi mm. wajen yin wajen amfani da abin da zai janyo network din ya fi quality akan wanda aka yi amfani da shi a wannan to wannan akan samu in na zo wajen batir kuma abu na biyu shine mm. batir shi kuma danganta ga kamfanin da da suka sa wannan waya saboda zaka ga a yanzu zaka ga waya akwai mai batir dubu biyar akwai mai batir dubu shida dubu bakwai dubu uku dubu biyu to kaga best wannan batirin shi sa mm. cajin shine yanzu yanzu ana yin gaskiya an samu ci gaba musamman mu afirka da yake muna da matsaloli mm. na harkokin wutar lantarki zaka ga ana yin masu batir wanda suna da girma mm. wanda mutum zai iya amfani da shi wuni ɗaya zuwa kuma har kwana saboda ita waya android kamar ana cewa wai always you are online kai eh, ka gani eh. ko yaushe kana kan kamar kana eh. tafiya akan hanya ne mm, koyaushe mm, kana kan hanyar tafiya a misali ba mm. eh, kana tafiya akan hanya ne koyaushe to kaga aiki take ko a yaushe to kaga tana buƙatar caji kenan eh shi sa akan samu wannan matsaloli na haka din eh to misali kamar an an dauki yanayin fasaha da aka samu da ci gaba kamar wani irin kallo zaka yi wa wannan ci gaba da aka samu a wannan fasaha eh shine ni dai kallon da na yi wa wannan ci gaba da aka samu shine gagarumin ci gaba ta bangaren dan eh, adam wato an samu ci gaba ta bangaren dan adam ta wajen fasara saboda yanzu abubuwan da muke yi a sauki yanzu baka zuwa ko ina yanzu in ba kana so kana kasuwanci mm. kamar mu yan kasuwa ba za mu je ko ina a duniya ba za mu tura za a turo samfur za mu gani za a yi aiko za a kawo za mu siya to madalla masu kallo da saurare madana a shirin mu na fasahar zamani wanda gidan talabijin na tauraro tv take daukar nauyin kanku ne naku a da gashin ne ne mashirin wannan shirin yanzu za mu tafi hutun takaitaccen wani lokaci in hali ya yi in mun dawo shirin zai dora. ta shi zo mu je zan kai ki inda masoyi ya kamata ya kai masoyiya. Wow, ina kenan ya kai lambun rayuwata. Duba ki gani. Al Sultan International Supermarket. Market. kayan kicin ne, kayan 'yan makaranta, jerin lemuka, juicy juicy, kayan kwalisar mata, kayan... ya haka nan baban haidar, kayan ciki sun ƙayata ni. Al-Sultan International Supermarket, katafaren kantin nan da ya shahara wajen sayar da kayan abinci, kayan masarufi, kwalam da makulashe na yi muku sabon albishir sun buɗe babban kantin famasi wajen sayar da magunguna daban-daban duk a cikin wani bangare na cikin kantin kada ku yi ƙasa a gwiwa domin samun ingantattun magunguna ku je Al-Sultan Pharmacy da ke cikin kantin Al-Sultan International Supermarket da ke lamba ɗaya Audu Oye a kanan Dabo. Kuma ku kai iyalanku masoya 'yan uwa da abokanan arziki bajimin kantin Al-Sultan International Supermarket da ke lamba ɗaya Audu Oye a Kano lambar waya sifili takwas ɗaya bakwai sifili bakwai sifili uku sifili sifili sifili. Al Sultan International Supermarket. To masu kallon mu barka dawa. To Eldar idan mun dawo baya, yanzu fasahar ta kai inda za a rinka ko cikiya ko sanarwa ko tallace-tallace ko sanarwa ɗaurin aure a kafafen sadarwa musamman a wannan fasaha ta waya me za ka ce dangane da wannan cigaba. Eh alhamdulillah gaskiya kamar yadda na faɗa a baya shine waya ta kawo gagarumin ci gaba a cikin al'umma mm. don a yanzu kamar mu a harkokinmu na 'yan kasuwa shine mm. yanzu baka buƙatar ma ka je ko ina baka buƙatar ka biya kuɗin jirgi ka je kuri mm. ko kuma ka biya kuɗin mota ka je saboda duk abin da kake so kana kwance a ɗakin za ka tura saƙo a turo maka da samfur ka gani ka tura ka siya in kana so ma za ka sayar saboda in abin ya zo eh duk a cikin wayan yes <laughs> a cikin wayan duka in kana so ana turo maka kayan bai zo hannunka ma ko kuma in ya zo hannunka mm. ba ka shagon ka ma za ka sa akan intanet ka tura wa customer su gani ka ce kana da abu kaza ga kuɗinsa kaza inda mai siya yana so ya siya to kaga wannan ba karamin ci gaba ne wanda in a shekarun bai aka gaya mutum hakan zai faru zai ce ba gaskiya bane to kaga waya ta bangaren fasaha an samu gagarumin ci gaba ta bangaren wayar salula hmm. duniya ta samu gagarumin ci gaba mu ma kanmu harkokin kasuwancin mu ya taimake mu mm. saboda yanzu an samu saukin tafiye-tafiye daga guri zuwa guri daga mm. ƙasa zuwa ƙasa an samu sauki sosai yawwa da mutum yake ciki da inda yake yana lafiya ko yawwa to kaga ta bangaren sadarwa kenan mm. ta bangaren lafiyar mutum yanzu kaga yanzu ana group a WhatsApp da su mutum komai ya faru hatta wani rashi ko wani abu kana ana yi zaka ji wani ma daga wani kasa ne ko da za ka samu labari saboda zunzulutun ci gaba da aka samu na sadarwar zamani ta fasahar zamani zaka ga ana taro ma na musamman a wayoyi yes conference ba <laughs> yes ana yi yanzu kaga da aka samu wannan larura ta da ta zo mana duniya wannan a shekarar nan wannan corona din eh, so kaga covid-19 kaga an samu taro shugabannin kasashe ta ta eh, ta wannan intanet din suke haduwa mm. kafar conference din suke yin tarurruka a yi musayar yawo kuma mm. a fitar da matsaya haka kuma 'yan kasuwanni suna yi haka kamfanoni duka mm. ake yi ta wannan so kaga wannan gagarin ci gaba ne wanda duniya ta samu wanda in an samu matsala ma akwai mafita Allah ya mana mafita ta bangaren kun fasaha to kaga haka yasa muna jinjina wa yanda suka yi wannan fasahar eh mu muna muna kuma roƙon mu su taimaka masu harkar ilimi ta yaɗu mu samu nan a ƙasar nan ana ƙirƙire kirkire nan ana yin shi a ƙasar nan wata mm. rana kuma ana samun yara masu fasaha bayan an sai ita wayar akwai abin da ake samu ta ko screen guard da wasu abubuwa shi me zaka ce dangane da wannan kariya da aka yi duk wannan da ya takalla ne akan fasahar zamani eh to kaga wannan kuma shi ma wanda da babu mm. shi ma harkan da ana cewa screen guard da yawa dai ko <laughs> jaka yanzu Allah kawo ci gaba akan iya samun wani abu da za a iya daura a fuskan mm. wanda in wayan ta fadi kafin ainihin mm. eh, sanso din ya fashe sai abin ya fashe to kaga kuma su ma wannan ya matasa sun samu abin yi sun samu sana'a eh shi sa muna ƙara kira ga gwamnati gwamnatin tarayya mm. musamman gwamnatin mu ta Najeriya shine ta zuba jari a bangaren ilimi mm. ta zuba gagarumin jari saboda mu samu ci gaba hatta wannan ko wannan wayar salulan da kin gani da ka gani ana yi muna amfani da ita mm. a nan Najeriya to mu mun zama kasuwa ne amma a ce yanzu ana yin ta a ƙasar nan to ba karamin gagarumin ayyukan yi za ta samar wa matasa ba da kuma ma muta ita gwamnatin ma za ta samu gagarumin kuɗin shiga kuma abin da zai ƙara baka ta ajibi ko abin mamaki sai kaga an kawo waya daga wata kasa. amma dan Najeriya za ga zai kunce ta ya duba ta yawa to ka gani <laughs> to shine ya samu ai ilimin yanzu eh. ai wani manhaja da muna cewa softwares da muna kira din kenan ai yawanci a Najeriya matasa da yawa suna yi to amma ba a kera wayan mm. amma ana yin manhajar da take amfani da kuma wayan to kaga mu abin da ya rage mana shine kuma wannan haƙƙi ne wanda in ba gwamnati ba mutum ba zai iya yin wannan ba mm. ko 'yan kasuwa kamfanonin da suke wannan harka da hadan wayan in gwamnati ta ba su hanya mai a gwamnatance aka ba su dama hmm. suka zo Najeriya za su iya kafa gwamnatin gwamnati ta ba su eh, misali ta taimaka musu kenan hmm. su kafa wannan masana'antun ana yin shi a nan in ana yi a nan kaga yan Najeriya za su koyi kuma za a gaba kuma wa'in Najeriya ma su kafa nasu kamfanonin da kansu to kamar wani kira ko shawara zaka ba wa gwamnatin tarayya da ta dinga ware matasa musamman masu fasaha ta zamani a haɗar da su a koyar da su a horar da su a ƙara musu ilimi akan ilimin da suke da shi domin su ƙara ƙirƙiro da wani abubuwa na fasaha domin dai sa a ci gaba a dogara da kai kuma a rage zama banza. Eh ne daman shi ne kiran da muke wa ita gwamnatin tarayya da kuma ma na jihohi gaba ɗaya ne don su ne za su iya yi. Mm. In suka taimaka wajen samar da ilimi din aka samu ilimi mai inganci mm. to yara za su koyi abu da yawa. Saboda abin da ya sa ita harkar kamar haɗa manhajar da muke magana ta abubuwan da muke ta abin ta'ajibi na waya din mm. da ilimi ake yi. To kaga muna da yaran mu wanda suna da wannan ilimin kawai matsalar da taimako suke nema. eh taimako suke nema an gwamnati ta taimaka musu da karfafawa kuma wannan gwamnati ce ta kan iya yin wannan ita kadai ce za ta iya yi in ta taimakawa da karfafawa wannan matasan hmm. wannan matasan zukwakurai din nan da ake cewa masu masu basiran nan a taimaka musu to in Allah ya yarda nan da wasu shekaru ita wayar ma za a yi ta a Najeriya ana eh. magana cewa kamar akwai wayar da ta gagara ma'ana ta gagari a dauke ta in an dauke ta akwai lambobin da ake sawa kila ko za ta fito shin me zai karin haske tun da kai yi ne wannan <laughs> eh to ai ba ta gagara bane ba kuma hmm. saddabar bane yanzu ai ana ganin in dai ma an saci mutum ya saci waya ma sai dai in dai ba a ga damar kama shi ba gaskiya hmm. yanzu zamani ya kai cewa in ka dau waya sa a samu wayan hmm. eh kana daukan waya akwai abubuwan da ana amfani da a cikin wayan akwai fasahu da yawa wanda ana amfani da su na ilimi mm. wanda mutum da kanshi ma da inda yake za a samu kuma a kama shi a mm. samu wannan waya din dan haka yasa waya ta zama yanzu bangaren tsaro da waye duk ana iya yi da waya mm. eh yanzu hina nake ce ma akwai kiran da in an maka waya ma za a yanzu akwai wayan da in ka kirawo mutum akwai application din da in yasa ko da layinsa baya ciki za a nuna cewa eh wayan yana daidai kaza ne kwarai ko ɗauke wayan aka yi bata daji ko faɗa rijiya shin ana gane inda yake in wayan yana aiki ba wai an fasahi ya daina aiki kwata kwata ba eh, za a gane amma in misali mutum ne ɗauka ya faffasahi ya warka za ya daina aiki to kaga bayan da zai amma mutum wayan yana raye mm. in Allah ya rara a gano inda yake eh wannan yana daga cikin manya manyan ci gaba da aka samu ta bangaren ma tsaro mm. kaga wannan masu harkar tsaro za su yi amfani da wannan damar duk wasu masu dauke mutane abubuwa da wanda suke aikata laifuka ta za a samu mm. damar damar kama su eh da haka yasa muna kira da ita eh, gwamnati ta taimakawa masu ilimin mu su ci gaba da yin samar da abubuwa na ci gaba a harkar wayan wata rana mu mu samu ana kera irin wannan a cikin Najeriya aka ba masu hannu da shuni su dinka tallafawa irin waɗannan matasa da tsayewa da ƙafafunsu domin su kawo abubuwan fasaha eh shine shawara ta da masu hannu da shuni shine eh, duk mutumin da ya taimaka wa mutum ɗaya kamar ya taimaka mutum dubu ne hmm. don wannan mutumin in ya zama mutumin kansa shi ma zai zama wasu ne a ƙarƙashinsa kuma su ma wasu in su zama mutanen kansu wasu za su zama a ƙarƙashin na haka yasa ba da tallafi a mutumin da yake da fasaha mm. yana da gagarumin amfani a cikin al'umma ba wai sai mutum shi a duniyansa ba ko bayan rasuwanka mm. wannan abun yana bibiyanka saboda in misali ni na samu tallafi na yi abun da zai amfani jama'a mm. wani ma na taimaka min shi ma to kaga wannan abun baya karewa har iya rayuwa idan mun dawo baya eh. mun yi magana wayoyi a baya wayoyin yan takaitattu ne amma yanzu an samu wayoyi daban-daban shin kamar yanzu kamar wace waya ce take da irin waɗannan abun fasaha a cikinta eh shi ne dai magana da muke yanzu wayoyin da ake samu masu abubuwan fasaha su ne masu fasahar wadda ake cewa android mm. eh, su ne muna ce mu smartphone yawwa ta turanci ana ce mu smartphone mm. su ne wanda suna amfani da wannan fasahohin in dai kana da smartphone duk wata fasaha da ake sawa a waya mm. za a iya amfani da ita to wannan wayar za ta yi eh, irin wannan wayar ita ne masu wannan abubuwan da ake duk amfani da su ta harkar internet wannan wayar android to galibi ana samun wasu masu gyare-gyaren waya ko masu kokarin ah, idan wayarka ta samu matsala ko ta rasa dai abin da ake bukata za a je a bayar a a maka wani gyare-gyare da city shin wani irin kira zaka musu ko su ƙara tsayawa akan wannan lamarin to kaga wayannan ma su ma babbar sana'a ce hmm. mutanen da suke in mutum ya sai waya zai kai musu shi bai iya abin da zai iya saitawa ya shiga intanet da sauransu ba zai hmm. kai su saita mishi su mishi duk abin da ya kamata hmm. kaga wayannan matasa ne wanda su ma suna samun abinci ta nan wanda harkan waya din ta kawo musu su sun iya irin shirya abu in mutum ya sai a waya za su kawo ya saita maka facebook su saita maka whatsapp su maka ka abubuwa da yawa ka sallame su to kaga su an samu sana'a eh mana eh an samu sana'o'i da haka yasa yawa da haka ita waya abu ne mai fadi wanda abinci da yawa ana ci a jikinta mm. eh to da ƙarshe wani kira kake ga mutane sauran al'umma su tsaya kai da fata wurin bincike da ƙara shiga fasahu iri-iri to shine kirana babban kirana ga jama'a musamman masu ilimi shine mm. su ƙara zage dantse su taimaka wajen binkice-binkice na fasaha domin ciyar da al'ummar mu gaba mm. saboda yanzu na ji an ce akwai wasu fasahohi ma wanda mutanen mu na arewa suka kirkira mm. har ta shanu wanda ake sata ana kamawa saboda ana sawa abun akan ana musu namba ne mm. to in mutum yayi nambar har ya shigar a internet a wayan smartphone to duk inda wannan sani take ana tracking akwai abu da ake ta tracker za a iya ah, gane hali yayi wani mako ma karshe ba daga karshe wani godiya zaka yi wa gidan talabijin na Tauraro TV da ta gayyace ka domin a zanta da kai a wannan eh, alhamdulillah ina farin ciki da wannan dama da wannan gagariman gidan tv na talabijin na tauraruwa ya bani nan zo in tofa albarkacin baki na akan abin da nake da dan takaitaccen sani akai mm. ina musu godiya musamman kai alhaji ado yaro mm. da sauran ma'aikatansu mm. wanda suka taimaka wajen kawo wannan shirin a al'umma na cigaban al'umma ina musu godiya ta alkhairi allah ciyar da wannan talabijin ah. gaba a duniya da najeriya gaba da alaikum salam ku Bello Muhammad dago Enterprises ka katafaren kanti ne da za ku warwashe da lemukan sachet, tiara, fosta clarks, fresh quick, fruity, josi jolly juice, gangariyan kayan haɗin lemo da na haɗin yogurt, kayan haɗin biredi, kayan haɗin kunun aya da na haɗin cake. Bello Muhammad ɗan dago Enterprises na lamba 37 gidan Audu haya ɗan Batta kasuwar Singa da wanda ke lamba A ɗaya biyu uku tsohon gidan mai kusa da gidan gashash shi ma a kasuwar singa da wanda ke lamba ɗari bakwai da biyu gidan posta clarks kusa da ɗan dago firamare sabon titi mandawari da kuma wanda ke lamba ɗari ɗaya da sittin da uku block c baba na begu shopping complex bella road da wanda ke masallacin idi da ke kallon kasuwar kofar wambai yan robobi a kano ku kira sifili takwas sifili uku shida ɗaya tara sifili bakwai biyu uku da sifili takwas sifili shida takwas shida sifili shida bakwai takwas ɗaya da sifili takwas sifili uku ɗaya uku ɗaya tara takwas uku biyu da kuma sifili takwas sifili takwas sifili tara sifili shida sifili biyu uku Bello Muhammad dago Enterprises a kanan dabo.